الحمد لله بالفضل والإحسان خلق هذا الإنسان وجعله عرضة للابتلاء والامتحان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم لا معذب لحكمه وهو الأخيار والأشرار فما موقف فما موقفكم من هذه الأحوال؟ وكل حالة تمر على الإنسان وفيها ممتحن قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون لقد في هذه الأيام أيها الأحباب خدمة معلمكم ومرشدكم وأستاذكم الدكتور محمد النظيف يونس وكان منهجنا منذ بداية هذه الأزمة الالتزام بالصمت والسكوت وعدم الخوض في تفاصيلها لكنه لما نقلت وسائل الإعلام المختلفة أخبار التهمة الشنيعة التي نسبت إليه رأينا أن نبين موقفنا من هذه التهمة وأنه منها بريء وأن أعماله المتعددة وأحواله في دعوته وتدريسه كلها تبين أنها بريء من هذه التهمة المفترى عليه نسأل الله تبارك وتعالى من شر من شر الكائدين وأن يرد كيدهم في نهرهم ثم نريد أيها الأحباب أن نبين الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم في مثل هذه المواقف مواقف الابتلاء مواقف الامتحان ما هو موقفك منها أيها الأخ الكريم فاعلموا أيها الإخوة أن في الدنيا آمال وآلام فدوام الحال من المحال فهيهات أن يسعد من لم يهزم هكذا هي الدنيا وهذه أحوالها وليس للمؤمن الصادق فيها إلا الصبر قال الحسن البصري رحمه الله تعالى جربنا وجرب المجربون فلم صبروا والابتلاء هو سبيل المرسلين والمؤمنين ولكن ولكن امر المؤمن كله له خير فهو عند النسر والسراء من الشاكرين إما كهانة تعجل بهم إلى دار النعيم والكرامة وإما نسر تجر بهم تجر به عيونهم ففيما اليأس والأسى أما غيرهم ففيما يفرحون وبما يسرون أبالنار التي إليها يسيرون أم بالعذاب الذي إليه يصابون أم بالخسارة التي إليها يصابون قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون تلتزم به أيام الامتحان أيام الابتلاء والامتحان أولا عيادات النفس فعليك أيها المسلم أن تهيئ نفسك للمصائب قبل وقوعها وأن تدربها عليها قبل قدوسها وأن تعمل على صلاح شؤونها لأن الشر عزيز ونفيس وكل أمر عزيز الدنيا أهوالها حال عليه بؤسها ونعيمها ثانيا الإيمان بالقضاء والقدر فإن من آمن فإن من آمن هم أقل الناس تأثرا بمصائب الدنيا فالإيمان بالقضاء والقدر كان واجيا لهم من الصدمات والنكسات إنهم مؤمنون بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف ثالثا تذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لكل مسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي تأمل حياته عليه الصلاة والسلام عزة وعزاء وسلوى فقد كان حياته كلها صبرا وجهادا ففي فترة وجيزة مات عمه أبو طالب الذي كان يمنع المشركين من أباه وماتت زوجته الوفية الصابرة السيدة خديجة ثم مات بعض بناته ومات ابنه إبراهيم فلم يزد على أن قال وقد دمعت عيناه إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لم وصبره رابعا استهضار سعة رحمة الله تبارك وتعالى وواسع فضله وتذكروا أيها المسلمون أن ما أنتم فيه من البلاء كقطرة صغيرة في بحر النعمة وتأملوا أن الله تعالى تعملها أيها المسلم في أيام الابتلاء والامتحان وهو السادس أن تتذكر أن المصائب من دوائر الفضل وكيف لا يكون ذلك وقد سأل سعد بن وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أشد ومن ابتلاهم رواه الإمام البخاري سابعا تذكر يا أخي الحبيب أن كل من ابتلي ببلاء فإنه يحصل به حسن الجزاء فإن فإن الأجر على قدر المشقة والنعيم لا يدرك بالنعيم والراحة لا تنال إلا على جسور من التعب تذكر المرسلين الصابرين من العجل والثواب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات فأما العجل والثواب سأل فحري أن يعطى ومن طلب فجرير أن فجدير أن يحدث مطلوب يا باي الله من أقول يا Allah تبارك وتعالى ما أقول falala mai baiwa kuma muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci mutum kuma ya sanya shi wanda za a iya jama'a a kowane irin lokaci muna masu ce dawa cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama wani allah ne mai dai kuma babu wanda ya cancanta a bauta wa da gaskiya sai allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya kuma allah shi yake hukunci ba mai yara kan hukuncinsa kuma allah shi ne mai gaggawar isa'i maiki sallallahu alaihi sallam manzon Allah ne ma'aikinsa ne Allah ya aiko shi da shirya ya zo don ya bushara ya zo don ya gargadi ya zo don ya kira zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala shi izinin Allah ne da kuma fitila mai haske ita ce musulunci sannan kuma ya bayi Allah muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da tsiransa da amincinsa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke imani da shi kuma suka ce bake shi suka karfafa addininsa suka bi hasken da ya zo musu da shi shi ne alƙur'ani suka dawoma akan wannan har zuwa lokacin da mutuwa ta zo musu ya ku bayi Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu sani cewa mu famna cikin wani gida na duniya wanda wannan gida ne na jarrabawa gida ne na jarrabe ka da abubuwa daban-daban ana jarraba mu da farin ciki ana jarraba mu da bakin ciki ana jarraba mu da tsanani ana jarraba mu da walwala ana jarraba mu da samun lafiya kuma ana jarraba mu da samun rashin lafiya ana jarraba mu da wadata ana jarraba mu da talauci ana jarraba mu tare wato da zama da mutanen kirki kuma ana jarraba mu da mutanen banza menene a dukkan waɗannan halaye na jarrabawa da Allah ta baraka wa ta'ala yake yi mana to a wannan juma'a ta yau wata ta dace da sha takwas ga watan muharram kuma ishirin da wato hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda aka ya dace da ishirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma sha uku muna son mu jawo hankalin yan uwa musulmi musamman akan jarrabawa da Allah tabaraka wa ta'ala yi mana a wayannan kwanaki ta kama ɗaya daga cikin malamanmu jagororinmu Dr. Muhammad Nazir Yunus ya tabbata tun daga lokacin da wannan abin ya faru kuna bibiyar wannan matsala kuma kuna kokarin sanin wanda irin hali ake ciki me yake gudana me yake faruwa to hakikanin lamari shine manhajinmu ko kuma tsarinmu tun lokacin da wannan magana ta aku tun lokacin da wannan al'amari ya faru to shi ne mu kame bakinmu mu shiru kada su kutsa muna ta maganganu iri daban-daban a cikin haka muna sauraro sai har mun ga mai doka za ta yi mai adalci zai tabbatar to amma a yan kwanaki kamar biyu da suka gaba inda aka nuna hoton dr nazir a kafafun masu labarai iri-iri kuma a ciki yake bayanin matsayinsa daga irin tuhumar da ake masa ta cewa shi dan boko haram ya bayyana matsayinsa kuma ya tabbatar da cewa lallai bai da alaka da mutanen da ake nuna hotonsa tare da su bai san su ba kuma babu wata dangantaka irin wannan da ta haɗa su to wannan ya zama wajibi mu fito mu faɗi matsayinmu a kan wannan ƙazayya a takaice mu muna da imani muna da yaƙinin cewa wannan tuhuma ce ta karya kuma zalunci ne aka kitsa shi wani sharri ne aka tsara shi domin a cutar da shi ba kuma cutar da shi shi kaɗai ba don ma a da damusar da ake da musulunci muna masu bayyana cewa a yadda muka san dr azevedos a yadda muke mu'amala da shi a yadda muka san karantar karantarwarsa da dukkan al'amuransa shi kubutacce ne daga wannan tuhuma da ake masa da boko haram dukkan ku a nan ko kuma ce mafiya yawa daga cikinsu daga cikinku kun san irin gwagwarmayarsa kun san irin famansa kuma kun san irin shiryarwarsa a kan wannan aƙida ta boko haram ku sau da haka ina mamaki kwarai da gaske lokacin da na ga waɗannan mutane sun dage sun cije sun ta kankare a kan cewa lallai abin da suke tuhuma sa da shi gaskiya ne alhali an umarce su da su gabatar da shi gaban kotu domin kotu ta yi bincike na hakika ta tabbatar da menene gaskiya a kansa amma sai ba su yi haka ba suka yi amsa kiran kotun kuma a ƙarshe sun suka waye gari da labarai a cikin jaridu na irin abin da suka so su watsa na irin abin da suka so su bayyana wannan ya nuna mana cewa hakikalin lamari ba adalci suke nema ba kuma ba gaskiya suke nema ba domin inda gaskiya suke nema to da sun amsa kiran kotu wanda ta ba su tun farko muna fata Allah ya da saboda ke ya ɗan musulmi da yawa na san an damu kwarai da gaske kuma an waye gari a cikin damuwa a cikin kunci mutane da yawa suna ta tunanin to me ake yi me yake faruwa waɗansu ma gani suke kamar a zaune ake ba a komai dangane da wannan al'amari to farko dai ina son tabbatar mana da cewa shugabanni a matakai daban-daban suna iya kokarin su kuma suna bin dukkan hanyoyi na shari'a waɗanda suka dace waɗanda suka yi kama da adalci kuma Allah ya ba su karfin gwiwa kuma Allah ya ba su nasara kan aikin da suke yi waɗanda suke taimakawa a cikin wannan al'amari a kowane irin fanni a kowane irin fage a bayyane da koye muna fata Allah ta'ala ya yi musu sakayya sannan waɗanda suke da kunci da damuwa a cikinmu kan wannan jarrabawa da Allah ta'ala ya mana to mu sani cewa ita dama duniya gida ne na jarrabawa saboda haka abin da ake bukata ga bawa musulmi duk lokacin da ya samu kansa a cikin jarraba to ya yi haƙuri ya mai da al'amarin ga Allah wannan shi ne kaɗai magani fusata da kuma harzuka da kuma cewa sai mun wani abin da za mu nuna ranmu ya ɓaci to wannan ba daidai ba ne ba ita ba hanya ta waraka ba ita ba hanya ta fita daga cikin wannan jarrabawa da Allah baraka wa ta'ala yana al-imamu alhassan basari rahimahullahu ta'ala yana cewa mun jarraba kuma ƙwararru masu ƙwarewa a fagage daban-daban su ma sun jarraba dangane da al'amuran da suke faruwa na kunci sai muka ga babu wani abu mafi amfani irin hankuri tun lokacin da aka ce ga wani kunci ya zo duk lokacin da aka ce ga jarrabawa ta zo to a yi hankuri a zuwa gare mu hanya ce ta annabawa da manzanni hanya ce ta mutanen kirki waɗanda suka gabata ba mu wanda ba a jarrabe shi da jarrabawa ba a cikin karantar wasa a cikin kiransa zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala jarrabawan ba da ake yi wa annabawa ta fi irin jarrabawa da ake mana Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labarin irin gwagwarmayar da annabawa suka yi da irin wahalar da suka sha da yadda ma ake kashe waɗansu daga cikinsu wata ayyu min nabiyyin qutil biyu na kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin da yawa daga cikin annabawa an kashe su an yaƙe su an raba su da rayuwarsu suna da ɗalibai da almajirai masu yawa waɗanda suka yi imani da kiransu amma wannan bai sa sun yi rauni a kan addinin Allah ba bai sa sun ja da baya ba bai sa sun fasa bauta wa Allah kunci da damuwa to yana haƙura yana jurewa yana nuna dauriya da wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya yi masa kuma hakika Allah ya bada alƙawari kuma babu wanda yake Allah gaskiyar alƙawari inda Allah ke cewa wa laqad sabaqa kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hakika Allah ta'ala ya ce kalmar ta gabata ga mu manzanni cewa lallai tabbas su ne waɗanda za a taimake su wannan alƙawari ne na Allah cewa bayan Allah an tabawa manzanni waɗanda Allah ya aiko su irin kiran da suke yi da azabtarwar da ake musu da karkashe su da ake yi to Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa su ne waɗanda za a taimaka kuma lallai rundunarsa ita ce mai rinjaye ita ce mai nasara saboda wannan yaƙi da ake yansa kamar yadda da dama kuke saurare da shi kamar yadda kuke da wayewa akan haka wata hanya ce domin a yaƙi addinin musulunci domin a tursasa musulmi a da musu a azabtar da su ai masu bincike da dama sun tabbatar da cewa maganar boko haram wani irin al'amari ne wanda aka kirkiro shi da wata irin manufa domin a cimma wani buri kuma babban burin da ake so a cin masa mu a nan ƙasar a kullo ta inda za a karya su an ji hanyoyi daban-daban ba a samu nasara ba a haɗa ƙabilu faɗa a yi menene a yi menene duka dai har yanzu babu nasara to saboda haka tun da majoratin al'ummar musulmi waɗanda suke zaune a arewa addinin su kenan na musulunci to bari a kullo ta inda za a raunana su a kullo ta inda lokaci a kansa kuma an hango cewa irin wannan abu lallai zai faru domin ga manufar wannan aƙida da aka fito da ita muna fata Allah ke mu da haka kenan bayan Allah musulmi muminai suna samun kansu a cikin jarrabawa iri-iri saboda haka wannan al'amari ne da yake faruwa a wannan ƙasa ta da muke cikinta saboda haka ya bayan Allah ku sani cewa muminai waɗanda suke hakuri. akan abin da Allah ta'ala ya musu na jarrabawa to ana musu alkawari da ɗaya daga cikin al'amura guda biyu kyawa ko dai Allah maɗaukakin sarki ya ba su ma shahada a sakamakon riko da addini da suka yi su kuma zuwa da Allah suna masu girma da daraja ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara akan riko da suka yi da addinin su. Fidan har wannan shi ne sakamakon ko dai samun nasara ko kuma shahada to a kan da mutum zai bakin ciki saboda an kama shi dai ya rike addini saboda an zarge shi saboda ya rike addini saboda an gallaza masa saboda ya rike addini ko dai ya samu nasara addinin Allah ya tabbata a ci gaba da yin sa a goron ƙasa ko kuma a kashe shi ma a kan haka ya shahada to da haka kenan duk inda ta faɗi a wurin sa sha in ba an kashe shi akan addinin Allah to yana cikin nasara da ɗaukaka in ya rayu a kan addinin Allah ya ci nasara to shi ne da nasara a wannan rayuwa da kuke cikin ta to saboda haka ba babu dalilin bakin ciki babu dalilin nuna damuwa babu dalilin nuna cewa za mu yi kaza za mu yi kaza ko za mu yi zanga-zanga ne mataki na farko kasancewa a kowane irin lamari wani abu na jarrabawa Allah ta baraka wa ta'ala tana iya samun ka to alhamdulillah Dr. Zaid na tabbata yana da wannan imani yana da wannan yakinin yana da wannan masaniyar cewa a wannan kira da yake zuwa ga addinin musulunci komai ma yana iya samun sa saboda wannan abin da ya same shi na tabbata a wurinsa ba sabo bane ba bako bane domin yaƙininsa ya tabbatar masa da wannan tun kafin haka ne ba to saboda haka mu ma wajibi ne mu zama masu irin wannan yaƙinin mu kwana da sanin cewa komai yana iya samun mu idan dai har muna tsaye kan addinin Allah ta tabaraka wa ta'ala to saboda haka babu abin da ake bukata a wajen mu illa hakuri babu abin da ake bukata a gurin mu illa juriya kuma mu sani cewa duniyar ta gaba daya karewa za ta yi ba da za a yi a cikin ta ba saboda idan an kama ta an ɗaure ko ma an kashe ni ƙarshe ne na ribar wanda ya haka kamar yadda zan bar duniya to shi ma haka ba zai bata kamar yadda zan koma ga Allah to shi ma fa haka zai koma ga Allah ta baraka wata ta'ala saboda haka ina abin bakin ciki idan yau an jarrabe ka da wata jarrabawa akan kana da yadda da Allah ta baraka wata ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama yake magana akan dangantakar shi da duniya yake magana akan alaƙarsa da duniya sai yake yadda alaƙa ta take da wannan duniya da muke cikinta kamar matafiyi ne wanda yake tafiya a cikin wani yini mai tsananin rana mai tsananin zafi rana ta dame shi sai ce shi kenan bari na zauna a gindin yin wannan na ɗan huta kaɗan sai ya zauna ya huta a gindin inuwa bayan ya ɗan huta sai kuma ya tashi ya ci gaba da tafiyarsa to maki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce dangantaka ta duniya kamar yadda matafiyin nan ya zauna ya dan huta dan kadan sannan ya tashi ya ci gaba to yake nema zama na a duniya wanda yake ba mai yawa ba ne dan takaitacce ne saboda haka ya zama musulmi kada ka rubuta kanka akan cewa kullum za ka iya kasancewa cikin ni'ima za ka zamo cikin jin daɗi za ka zamo cikin walwala a rayuwar duniya tana ɗauke da halaye iri daban-daban yau idan kana cikin ni'ima gobe ba ka cikin ta yau idan kana farin ciki gobe kana bakin ciki yau idan kana da wadata gobe kana cikin talauci sau da duk wanda ya san wannan to ba zai damu idan Allah ta'ala ya jarrabe shi da wani bala'i a wannan rayuwa da yake ciki ba imani sau da haka maganar muna nuna fushi muna nuna damuwa akan abin da ya same mu to wannan ba mu bane a nan na son fahimci cewa bakin ciki dole a shi damuwa dole a nuna ta amma mataki mafi inganci shine ɗaukar hakuri domin mun yarda da imani da ƙaddara al-imanu bil qada'i wal qadar wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani ma'aikin sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka sani ya kai dan uwa musulmi da al'umma ba ɗaya za su haɗu a kan su amfane ka da wani abu dan suna san ka suna kaunar ka to ba za su amfane ka da komai ba sai da abin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka kuma da za su haɗu a kan su cutar da kai da wani abu to ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya rubuta cewa zai same ka da sau da aka irin yadda muke nuna kauna ga malamin mu dr muhammad da zai yunus duk irin yadda muke san shi da kauna da sauran abubuwa irin waɗannan to ba za mu iya kare shi daga wannan jarrabawa da allah ya riga ya rubuta cewa za su same shi ba shi kaɗai ba kuma waye daga cikin malamanmu daga cikin shugabanninmu in har allah ya riga ya rubuta masa wannan jarrabawar za ta same shi ba mai hanawa ba mai karewa lalle ne shi abin ya ku zama ga idan kin san wannan a matsayin kana musulmi ka ga kenan za ka san cewa wannan al'amari ne daga Allah kai tana ce ta zo kuma lalle sa sai ta abu ba mai kawar da ita rufi a da Allah wa jabbace su kuma da zama guda mutuna da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma magabatansa idan kana cewa ba ya rayuwar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam da rayuwar sahabbansa ita kuma yaya ta kasance wanda kunci ne ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama bai samu a cikin garin Makka ba wanda irin wulakanci ne ba a yi masa a cikin garin Makka ba wacce irin tozartawa ce ba a yi masa a cikin Makka ba sahabbansa masu rauni wacce irin azabtarwa ce ba a yi musu ba idan ka koma tarihi to za ka samu cewa waɗannan abubuwa masu tsanani sun faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo da kike da sai ku masu koyi da ma'aji sallallahu alaihi wasallam na karka da kun fi rasulullahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa zakara Allah kathira so ba idan kana cewa yau ina cikin kunci ina cikin damuwa an jarrabe daidai da kaza to idan ka koma ka dubi rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ka samu abin da zai kike maka kewa za ka samu abin da zai baka nutsuwa daga irin damuwar da ta same ka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hakuri mai juriya mai daurewa a cikin dukkan al'amuran da ya same shi na rayuwarsa a cikin ɗan lokaci kuma a bibiye abubuwa da yawa masu nauyi sun cikin wannan kawunsa abun male ya rasu wanda ba karamar garkuwa ba ce gare shi shi ne tun lokacin da kafiran maka suka yi koro da girmansu da mulkinsu da dukiyarsu suna so su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai abun mare ya hana ya ba shi kariya da haka sai su koma suna gunguni su koma suna bakin ciki abu ɗalib ya hana su aiwatar abin da suke so su yi wa ɗan wato ɗan ɗan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai aka waye gari ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya rasa wannan kawo nasu abubuwa ba daɗe ba kuma da wannan sai ga matarsa wacce take mai matuƙar haƙuri mai juriya mai masa ɗa'a mai masa ɗaya as-sayyidatu khadija radiyallahu ta'ala anha sai ta mata rasu ma'aikin mata waɗanda su ma suka dinga mutuwa sannan ba su ibrahim waɗannan abubuwa sun zo a jere a jere ba za ni daga wannan sai wannan amma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya nuna hakuri ya nuna juriya daga waɗannan lokacin da ibrahim ya rasu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna bakin ciki ya nuna damuwa aka ma idanuwansa sun cika da hawaye har suna kurara daga idanuwansa sahabbai suka tausaya masa suka ce ya masa Allah har kai kuma za ka dinga kuka akan wannan al'amari da ya same ka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu inna al la tajma wa inna al-qalba la yahzan ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون النبي يقول حقيقة للي إذا زي زبد هواي kuma zuciya lallai za ta bakin ciki amma duk da wannan hali na damuwa da bakin ciki ba za mu ce komai ba sai abin da Allah yake so sai abinda da Allah iya da shi saboda haka lallai hakika muna bakin cikin rashin ka ya yi kwaje kuma idan ka dawo za ka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda suka rasu suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana matukar kaunar su amma sai gashi an bayi gari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasa da dama daga cikin sahabbansa ana cikin hakan su kansu sahabban sai suka waye gari sun rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da bala'i ne kuma ya zauce wannan a ce yau an waye gari ba manzon Allah ya koma ga mahalicinsa wannan al'amari ya zama mai girma ya zama mai tsanani akan waɗansu sahabban daga cikinsu har sai da na radiyallahu wannan magana ba karɓaɓɓiya ba ce zuciya ba za ta iya ɗaukar wannan babban bakin ciki ba saboda haka yana ma iyayya ko kuma ce yana nuna kushi ga dukkan ma wanda a lokacin zai fito ya ce manzo Allah ya rasu ba wanda ya iya fuskantar shi ya kwantar masa da hankali sai abubakar asali ya jawo masa ayar qur'ani a in binta aw qutilan a ala aqabikum to sannan ya nutsu ya koma cikin hayyacinsa ya san cewa lallai ashe mutuwar nan tana nan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam wato a mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ce ga shi ma ayoyin alqur'ani wato sun kawo haka innaka mayyitun wa innahum mayyitun abu na hudu wanda ya kamata ku lura da shi a lokaci na jarrabawa irin wannan to shine mutum ya san cewa rahmar Allah tabaraka wa ta'ala tana da yawa saboda wannan jarabawa da Allah ta'ala yake muku ya ku ƴan uwa musulmi alama ce ta ubangiji yana nufin ku da wata rahama ciki ma mai sauƙi ne a kan abin da waɗansu suke ciki kuma nan ƙasar jamu abin da ya faru gare mu a wannan gare a yau kwanakin nan da nake magana a kansu na kama shi ma da basi ai mai sauƙi ne in ka kutanta da abin da yake faruwa a yobe ko abin da yake faruwa a borno ko abin da yake faruwa a sauran garuruwa da suke wannan yanki ku saboda haka kenan sai mu lura da wannan kuma inda Allah ta'ala ya so da sai ya sanya musibar tafi haka nan girma da ya so sai ya sanya al'amarin ya fi haka nan ɓaci to amma Allah cikin rahamarsa cikin baiwarsa sai ya takaita musibar muna ganin ta ba ta wuce iya guraren ba da muke tsammanin ta to saboda wannan duka abu ne da ya kamata mu lura da shi idan da kake shi ake to kuma me za mu ce me za mu aikata amma daga cikin rahamar Allah sai Allah ya bar shi yana da rayuwarsa kuma yana cikin koshi lafiyarsa da izinin Allah ta baraka wa sannan kuma mu lura da cewa idan bala'i ya zo mana to mu lura da waɗansu masu bala'i irin namu ko kuma waɗanda ba bala'in su ya fi kamar yadda na faɗi dubi halin musulmi a faransa dubi halin su a misir dubi halin su a suriya da sauran gurare daban-daban yaya kuke ganin al'amarin su in ka kwatanta da halin da akwai wato na shida shi ne mu cewa duk lokacin da Allah ta'ala ya tarbi bawansa da wani bala'i ko wata musiba to wannan alama ce ta daraja alama ce ta ɗaukaka alama ce ta falalar wannan bawa a wurin Allah ta baraka wata sa'adun ba biyu wa fasin wata rana ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyun nasi ashaddu bala'a wane ne ya fi kuma da tsananin bala'i wannan tambaya ce da sa'ad ibn abi waqas ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me annabi ya bashi jawabi yace masa ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal amsal waɗanda suka fi kowa bala'i a cikin al'umma waɗanda suka fi kowa damuwa da jarrabawa mai tsanani su ne annabawa sannan sai waɗanda suke gosu. wajen nagarta da imani sai kuma waɗanda suke bin waɗannan wajen nagarta da imani saboda haka Allah Ta tabaraka kauta ta'ala yana jarraba bawansa gwargwadon irin karfin imaninsa gwargwadon irin rukunsa da addininsa sau da yawa wanda yake rike da addini sosai wanda yake rike da hiyar Allah Ta tabaraka kauta ta'ala to sai a jarrabe shi da bala'i mai girma saboda haka wannan alama ce ta baiwa ta wannan bawa da Allah ta'ala yake masa sau da wadai suke cewa a kamar da ya zaba a cikin wannan hadisin annabi ya ce fayin kana dinuhu fa kana dinuhu ishtar da bala idan addinin mutum yana da tsanani yana da ƙarfi ma'ana mai imani ne ga Allah yana da nagarta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to sai ka ga bala'insa ya zama bai girma wani in kana fi dinin ya rinka ko kusuri ala idan kuma akwai rauni cikin addininsa to sai a jarrabe shi gwargwadon dai irin karfin imaninsa kuma ya farko balaru bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al ardi ma alayhi khatiya annabi yace bala'i ba zai daina bin bawa musulmi ba har sai a ƙarshe bawa ya zamo yana tafiya samunka a cikin wasu al'amura na rayuwarka to alama ce ta kan kare zurbanka ka kwanta yau ba ka da lafiya ka tashi gobe ba ta da lafiya to wannan ma alama ce ta ana kan kankare maka zurbanka yawa bala'in nan a cikin lafiyar kare ko a cikin dukiyar ne ko a cikin zamantakewarka ko a cikin mu'amalolinka kare yau da kullum duk irin nau'in bala'in da yake samun ka to alama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda a ƙarshe sai har mutum ya zamo bai da zunubin komai saboda bala'in da Allah ta'ala yake karɓar masa da shi yana kankare masa zunubinsa sannan kuma ya bayan Allah ku sani cewa shi fa sakamako dama yana zuwa ne gwargwadon yadda wahala ke wato duk wanda Allah ta'ala ya tarrafe shi da wani bala'i to akwai sakamako da zai biyo bayan wannan bala'i akwai sakamako mai biyu bayan wannan bala'i idan bala'in yana da girma to sakamakon ma da zai biyo bayansa yana idan sa idan bala'in kaɗan ne to sakamakon ma da zai biyo bayansa sai ga kaɗan kaɗan ne so da wannan al'amari da ya faru gare mu muka damu muke bakin ciki muna nuna kunci da damuwa to la shakka la tabbata zai kwaranye zai kauce zai zama tarihi zai zama sai labari to amma sakamakon da zai biyo bayansa mai girma ne da isin Allah ta baraka wa ta'ala idan yanzu muna ganin an gaskanta shi an tozarta shi an wulakanta shi to da isin Allah ta baraka wa ta'ala zai fito a cikin girma zai fito a cikin daraja zai fito a cikin girsa zai fito ya zama mutane suna gogoriyar ba su kai shi da izinin Allah ta baraka wa ta'ala da saboda ya yi kwa musulmi musamman فإن الأجر على قدر المشقة والنعيم لا يدرك بالنعيم والراحة لا تنال إلا على جسور من التعب ba a samun ci gaba da hutu da jin daɗi ba a samun hutu sai idan an ji tagaddar wahala ku saboda haka ya yi kuma musulmi ku sani cewa dukkan jarrabawar da Allah ta baraka ta ta'ala akwai lada cikin wannan jarrabawa kuma akwai kankare zunubi cikin wannan jarrabawa kuma akwai ɗaukaka darajar su da Allah ta baraka wa ta'ala yake yi idan ana magana lada to babu abin da yafi idan an idan wato idan aka yi magana aljanna to ita ce lada na ƙarshe da aka duk bayan Allah da suka samu jarrabawa daga gare shi kuma suka yi hakuri suka jure suka mai da amali ga Allah to Allah ta baraka wa ta'ala yana musu alƙawari da aljanna a ƙarshe ya yi kuwa musulmi mu mai da hankalin mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu koma zuwa rukun Allah mu zama masu addu'a Allah ya yi wa malam wannan halin da yake ciki Allah ya yaye masa bakin cikin da ya same shi kuma Allah ya kawo ya kawarwa da dukkan musulmi a ko'ina irin bakin cikin da yake damu irin damuwar da suke damu irin halin da suke samu kansu a ciki na bala'i muna fata Allah ta'ala ya warware musu saboda ka mai da hankalin mu. fica tipo, uma é